fitsari a tsaye ya halatta ko kuma bai halatta ba babbar magana me matsayin fitsari a tsaye mu dai muna yara ƙanana idan ana so a da in wani ya so ya ma shari ya sa a da ke ka a gida sai ya je cewa babanka ko babarka ka fi zari a tsaye mu wannan shine kololuwar amana sharri in za a ma shari sai a ce wallahi muna dawowa a makaranta ya fi tsari a tsaye to an haɗa ka da aiki haka ne ko ba haka ba to matsalan fitsari a tsaye da rashin halasci akwai hadisai guda biyu ɗaya na korewa ɗaya na tabbatarwa abinda malamai suke a irin wannan hali na sha bayani shine aljam'u bainahuma hadisin da ke kore fitsari a tsaye na manzon Allah tsira da amincin sabbata a garin shine hadisin na Aisha radiyallahu anha riwayat Tirmizi a cikin kitabu ta'ara hadisi na goma da take cewa man haddasa kum annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bulu qa'iman fala tusaddiquhu cewa dukkan wani wanda ya baku labari cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana yin fisari a tsaye to kada ku gaskata shi inda ya gaya muku yana yi a tsaye kada ku yi me kada ku gaskata shi sai kuma aka sami hadisin huzaifatu bin yaman wanda yake muttafaqun alaihi riwayar bukhari hadisi 216 cewa annan nabiyya sallallahu a ata busatata qaumin fabala qa'iman ce nabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya zo kaman bola na wasu mutane a bolan sai fitsari a tsaye huzaifa sai ce na gan shi to kaga a can ta kore bata gani ba shi kuma anan ya ce ya gani kuma dukkaninsu kowa adali ne shaida su abin karɓa ne abin da malamai suka faɗa a wannan hali shine sai a yi aljam'u bainahuma jam'u bainahuma shine a haɗa duka hadisai guda biyu aiki da su hadisi na farko nana na Aisha radiyallahu anha riwayar Tirmizi rahmatullahi alaihi kitabu tahara na goma sai a ce ga mutumin da yake da waje lafiyayye a gida a wurin iyalansa abin da ya fi dacewa da kamala da mutunci shine ko a zauna a wurin fitsarin ko a tsuguna idan ka ga dattijo a tsuguna yana fitsari za ka ga ai abin akwai kamala a ciki yawwa za ka ga abin yana da kamala matuƙa da gaske mafhum tayyib idan kuma aka samu kai a wurin da bai da tsafta cewa tsuguna na iya sa ka ɗauki wata najasa da ta kuma ta jikinka muni ko ka ɗauki wani infection na cututtuka irin bandakan airport da ba su da tsaftar nan misali ko kuma ka samu kanka a wani guri wanda tsugunawan bai dace ba akwai abin da zai iya cutar da kai a tsugune to a nan malamai suka ce sai a yi shi a tsaye ba a yi laifi ba saboda dar'ul mafasin muqaddam ala jalibin masale saboda toshe